Jama'a masu kallon mu Assalamu alaikum mu da sake saduwa da ku a cikin mu na zamantakewar ma'aurata. Kamar yadda suka sani shirin zamantakewar ma'aurata shirin ne da yake duba zuwa ga gidan rayuwa aure ta hanyoyin da suke faruwa na matsaloli da kuma hanyar da za a bi a magance su tun kafin neman auren har zuwa rayuwar da ake yi a cikin gidan auren gabaki daya. kamar kullum a yau ma muna tare da malama jamila abba wadda ita ce za ta jagoranci wannan shiri a halin yanzu tare da ni da zan gabatar amina tayar muhammad ruswa to a daidai wannan lokaci malama za ta yi mana sallama ga masu kallon malama muna miki barka da zuwa barka ka dai salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah to kamar yadda ku sani ko da yaushe shirin yana duba ne akan abubuwan da suke faruwa a cikin gidan aure ta hanyoyin da za a bi domin a magance matsalolin da ma'aurata suke fuskanta a yau ma za mu tattauna ne game da menene yake kawo rabu a yau darasin namu na yau zai magana akan fahimtar juna kafin auren ta wace hanya za a a fahimci juna kafin ma ma'auratan a ce sun kai ga rayuwar zama a cikin aurensu ta yadda za su inganta rayuwarsu a cikin gidansu kama da, da kansu har zuwa rayuwar 'ya'yansu da za su haifa a nan gaba malama in ta shirya za ta gabatar da kanta sare kuma da dora akan abin da muka faɗa to bismillahir rahmanir rahim rabbi sarahli sadri wa yassirli amri walil uqdatan min lisani yafqahu qawli kamar yadda malama Amina ta gabatar za mu yi magana ne akan fahimtar juna kafin aure to za mu fara tukunna misali za mu ce tsakanin budurwa da saurayi sun ga junansu suna son juna to me ya kamata su yi idan har sun yadda cewa za su yi aure bayan harka ko kuma mu'amala ta saurayi da budurwa 'yan mata za a je zance da sauransu ya kamata by the time da suka yi deciding cewa za su yi aure to ya kamata su fahimci juna a nan me mm. muke nufi da fahimtar juna fahimtar juna a nan za su muna ya kamata su fahimci juna ta fuskar amsa tambayoyi misali ya kamata su san waye kai ma in the first place ita yarinya ta san wace ce ita shi ma saurayi ya san waye shi in muka ce waye kai za ka duba kai kanka wane ne kai waye iyayenka menene kake yi meye addininka ya tsarin rayuwarka take shi ne abu na farko da ya kamata ka fahimta akan wanda za ka yi rayuwa da shi to bayan wannan sai kuma ka ce ka gane cewa shin waye za ka aura ita yarinya mace ya kamata ta fahimci cewa wane ne wannan saurayin da za ta aura daga ina yake menene um, background ɗinsa watakila iyayensa da status ɗinsu wane ne shi me yake a rayuwa da dai abubuwa da suka shafi irin wannan sannan shi kuma shi ma ya kamata ya fahimci wace ce zai aura wace yarinya ce ya gani daga ina take daga um, eh, suwaye iyayenta wace irin rayuwa take da abubuwa makamantan wayannan ya kamata duk a fahimci wannan sannan kuma abu na gaba shine menene ya kamata dukkaninsu su gane su san cewa akwai wani abu da suke so a rayuwa duk wanda zai yi aure zaka kalli wanda zaka aura watakila saboda wani abu naku da ya zo ɗaya ko kuma wani burinku da ya zo ɗaya ko tsarin rayuwarku da ya zo ɗaya and things like that ba wai kawai so don kana son mutum shi shikenan sai ka ce za ka aure shi ba a'a akwai abubuwa da ya kamata samari da 'yan mata duka su fuskanta hmm. wani lokacin idan aka sa so shi kadai ai so ba shi bane zaman aure so daban zaman aure kuma daban saboda idan son ne shi kadai ai bai isa ai zaman aure ba idan aka zo zaman zaka ga akwai wasu abubuwa factors da za su shigo cikin zaman so ya kamata a ce kafin ai aure an fahimci wa'annan sannan kuma shi abokin zaman that is ita macen za ta duba abokin zamanta me yake so ita uh, shi kuma zai duba ita abokiyar zaman shi ita ma me take so me take so in the sense that wani lokacin misali zaka ga cewa kai abin da kake so wanda mafi yawanci shine abin da yakan hada aure idan abin da kuke so ya zama iri daya to a nan ne watakila ko ra'ayinku ya zo ɗaya akan abubuwa ko ko a'a um, misali za a zo a ce ko kai kana son wani abu ita ma tana so to wannan zai taimaka muku ku gina rayuwarku ta zama ta yi kyau sannan kuma abu na gaba shine ta fahimci menene mai uh, abokin zamanta baya so shi ma ya fahimci menene ba ta so a nan zai iya zama ko a halayyarta ko a ɗabi'arta ko shi ma a halayyarsa ko a ɗabi'arsa dole akwai abin da zai zama kana so akwai abin da baka so tunda bahaushe ya ce wai mutum tara yake bai cika goma ba to amma malama wasu yawanci zaki ga kafin a yi auren eh. lokaci kankani za a haɗu mm. babu wani shakuwa na fahimtar juna ko irin misali a ce haɗa mutum aka yi ko kuma kai kamar yanzu yawanci abin da ake yi zaki ga kusan auren jari ba wani fahimtar juna ke kin ga wani saboda yana da kuɗi eh, iyaye su dage su ce sai ka aure shi gaskiya ne to kuma wannan din shi yake kawo matsala ai shi yasa muke ganin idan aka fara fahimtar juna din hmm. za a za a samu saukin matsala a gidan aure in the sense that uh, idan ka fahimci mutum watakila ita yarinya kawai kuɗinka take so kai kuma watakila ka san irin watakila tarbiyyar da ka taso da ita ko mm. kai abin da kake so to sau da yawa za ki ga wani lokacin an fara friendship me za mu ce da hausa an fara friendship amma daga baya sai gayyata watsi mm. me yasa saboda watakila sun ga ba za su fahimci junansu ba eh. zaman in an zo an zauna ba zai yiwu ba ko ba zai yi daɗi ba to yana da kyau a fahimci juna idan abin zai yiwu kin ga sai ya ɗore mm. idan kuma an ga akwai matsala matsalar da ba za a iya shawo kanta ba to kin ga anan mafi mafiya ɗin shine gayyata watsi kowa ya samu daidai shi amma fatan ma'anan shine a fahimci in aka ce a fahimci juna ka mm-hmm. fahimci ita matan me take so mm. um, shi ma ita ma eh. fahimci mijin me yake so kowa ya fahimci halin kowa saboda ita rayuwar zaman aure dole sai an zo an yi adjusting mm. yadda rayuwa za ta yi daidai dole ke ki haƙura da wani halayyarsa da ba kya so mm. amma ki iya kofin da shi sannan shi ma eh, dole ya kula da wata halayya kila a wurin matar da baya so hmm. ko kuma wani abu nata ko iyayenta ko 'yan uwanta ko kawaye. amma hmm. kuma sai ka shirya yadda za ka zauna tare da shi shi ne ma'ana abin da nake nufi a nan da um, fahimtar me ake so me ba a so idan wai bahaushe ya ce in za ka zauna da mutum sai ka sha maganin zama da hmm. shi to shi ne wannan sannan kuma ya kamata um, saurayi da budurwa idan sun yi decidin za su yi aure to menene burinsu na yin auren nan hmm, na farko yawwa na farko shi aure ya kamata a fahimta cewa aure ibada ne hmm. shi ne muhimmi shi ne abin da ya kamata duk wanda ya zo zai aure bauta za ka yi ba wani rayuwa na jin daɗi exactly ba. exactly haka ne shi aure ibada ce ita kuma an ce ibada mm. abu ne da kake yin sa don ya zama dole ka yi shi ba don watakila kana so zuciyarka tana so ba zuciya ba ta son abu amma mutum in ya mallaki hankalin kansa yakan tursasa zuciya ta yi ibada mm. ta so abin da ya zama dole a kansa mm. to kamar haka aure yake to abin da ya sa kuma so yake zuwa a cikin aure mm. shi yake sauƙaƙa zaman auren yake sauƙaƙa ibadar auren idan kana son abu duk wahalarsa ba za ka ji shi ba yawwa to ne, to menene burinsa a rayuwa dole zai zama suna da wani buri burin yawanci a zauna lafiya a zo a samu iyali kuma a gina iyali mai albarka wanda za a taso a yi alfahari da su kuma iyaye su ma a ba iyayen matar da mijin ya zama suna alfahari da wannan aure da suke 'ya'yansu suke yi a tare yana daga cikin bore-boren masu aure sannan kuma kuna fatan watakila yau ba ku da komai kun fara haka gaba-gaba kowa yana sa har ku zo ku zama wani abu a rayuwa yana daga cikin bure-buren burin aure mm. to bayan wannan kuma ya kamata su kuma a cikin burin nasu su fahimci shin wace irin rayuwa ma suke fatan su yi wace irin rayuwa in the sense that za su gina rayuwa menene abin da suke hasashe a gaba mm. kuma ta ya za su kai ga wajen da suke hasashen zuwa a gaba din um, to misali a nan za ki ga yara yanzu kamar misali ya tashi an yi karatu Hmm. watakila an ɗan fara samun kuɗi ko sana'a ko aiki whatever hmm. to amma duk inda ka fara aiki ai kan fara shi da karami ne hmm. amma burinka kullum kana tafiya kana tafiya har ka kai watakila inda can sama to the same ita ma matar haka ne saboda haka ya kamata su san wace irin rayuwa suke fatan su yi to bayan wannan kuma duk inda aka yi aure buri na gaba shine a tara iyali to da budurwa da saurayi ya kamata su san wani irin iyali wani irin 'ya'ya suke fatan su samu mun ce wani iri ba wai mata ko maza ba a'a amma nagartar yaran hmm. dole idan idan aure ya ginu ya zama mai nagarta 'ya'yan da za su fito daga cikin ma ana fatan su zama masu hmm. nagarta hmm. sannan kuma su sani cewa um, su sun zama kaman sun fito daga al'umma kuma suna fatan su ba da su ga al'ummar da suka fito daga ciki ba da gudunmuwa in the sense that za su haifi iyali 'ya'yansu za su zo su zama suma mutane a cikin al'ummar da suka fito babu al'ummar da za ta yi alfahari da ɗan da ba na garba mm. saboda haka dole su yi fatan cewa za su haifi 'ya'ya kuma za su yi musu tarbiyya yadda al'umma za ta yi alfahari da su da 'ya'yan da suka haifa mm. so yana daga cikin bure-buren wajen aure to masu kallon muna tattaunawa ne da malama jamila abba a cikin shirinmu na zamantakewar ma'aurata wanda mun ji irin bayanin da take kawowa dangane da fahimtar juna a tsakanin ma'aurata tun kafin auren masu kallon mu kada ku manta kuna kallon shirin ne daga nan mujallar matashiya tv za ku iya bibiyar mu a mu na sada zumunta domin kallon shirye-shiryen mu da muke kawo muku facebook mujallar matashiya youtube mujallar matashiya instagram mujallar matashiya ko kuma a twitter a yan matashiya ko kuma ku turo mu da sako kai tsaye akan matsalolin da suke faruwa a yankunan ku ko kuma ku kira akan lambar wayar mu kamar haka sifili takwas to bara mu karbi wannan sakon tallan Albashirinku masu kallo da sauraro muna sanar muku da sabon tsarin tallata hajar ku cikin sauki a gidan rediyo da ma talabiji kai har ma da sauran kafofin sadarwar intanet a bisa doron kawance tsakanin mujallar matashiya da aminci rediyo sauti raɗau-raɗau hoto fesfes bidiyo tangararan domin tallata hajar ku ko kuma ɗaukar nauyin shirye-shirye ma'aikatan mu a shirye suke domin gamsar da ku ga kayan aiki na zamani tare da aiki da ƙwarewa sabon tsarin zai ba ku damar tallata hajar ku a cikin sauki domin inganta sana'o'inku. Ina 'yan kasuwa, masu kamfanoni, 'yan siyasa da sauran mutane da ke ɗauke da sanarwa ta musamman domin al'umma. To ga dama ta samu ta yadda za ku tallata hajar ku cikin sauki ta hanyar sauraro ko kuma kallo da ma hotuna har ma da rubutaccen bayani. Ga wani takaitaccen bayani daga sashen kasuwanci na Aminci Rediyo. Muna muku barka da zuwa sashen tallace-tallace na tashar Aminci Rediyo. Tsarukanmu kamar yadda aka saba tsaruka ne masu ƙayatarwa kuma masu sauƙi da rahusa tare da saka muku su a cikin shirye-shiryenmu ingantattu shirye-shiryenmu masu tarin eh, masu sauraro ko me da ya shafi ake tallatawa a nan wannan sashi muna yin iya bakin ƙoƙarinmu wajen ganin mun yi shi yadda al'umma za su gamsu da irin hajar da kake tallatawa kuma na tabbata matashiya ma shaida ce akan wannan eh, sashi namu kofar mu a buɗe take ga masu ƙananan sana'o'i da sauran 'yan kasuwa domin inganta sana'o'inku tare da samun gwaggwaɓar riba dukan zai kasance ne bayan kun tuntubi sashen kasuwancin kawance na mujallar matashiya da aminci rediyo ta hanyar samun mu a ofishinmu gida mai lamba biyu kan titin Indifenda a kanan dabo ko kuma gida mai lamba ɗaya ba kan titin France Road a kanan dabo ko a lambobin wayar mu kamar haka sifili takwas sifili uku biyar shida bakwai shida ɗaya hudu biyu ko kuma sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida har ila yau akwai sifili bakwai sifili takwas biyar uku ɗaya ɗaya ɗaya biyar bakwai Mujallar matashiya da aminci rediyo mun ɗaura ɗamarar tallata hajar ku a yanayi daidai da zamani. Masu kallon mu barkan mu da dawowa. To malama mun ji irin bayanin da take yi yanzu kuma za mu ɗora daga inda muka tsaya. Za mu ji irin tsarin yadda ma'auratan za su daidaita kansu a tsakanin bukatunsu na yau da kullum. To madalla. maganar daidaitawa tsakanin bukatu ya kamata saurayi da budurwa kafin su yi aure kowanne a cikinsu ya fahimta menene matsayin da abokin zamansa yake kai bukatu a nan watakila za ki ga wani lokaci za a yi aure sai ki ga ita watakila yarinyar tun da kullum ita ce mai nema a gurinsa ko hmm. za ta zo tana kawo bukatu wanda sun fi karfin mijin ya dauka to watakila ta fito daga gidan masu hali a gidansu ta saba ana mata abubuwa yadda take so shi kuma ba zai iya ba to idan ba a daidaita bukatu ba anan sai kiga an samu matsala matsala in the sense that ita bata samu biyan bukata ba so dole ba za ta shi ma ba za ta biya mai mm. bukatar sayan da take so za a yi ta samun rigingimu amma irin haka malama ni ina ganin kamar tun farko an gina rayuwar ne dama a ƙarya eh, kai ka zo kana tunanin yan mai kuɗi ce <laughs> sai ka rinka mata bukatunta kafin auren wanda bai kai a ce karfin ka kayi wannan abun ba shine zaki gan an yi auren kuma sai a zo a samu matsala tunda a rayuwa auren dai ba karya a cikin ta zaka gaya mata ainihin yadda kake kuma abubuwan da kake mata ta ga ya canza ba ka yi a yanzu. Ito ai shi isa din ya kamata su fahimci bukatun junansu tun kafin a yi auren. Hmm. Idan ta san iya matsayinsa a rayuwa, hmm. kin ga ya kamata ita ma ta daidaita ta daidai hmm. samun ta da namijinta. zama ba ƙarya ya zama abu ne ake yin sa frankly ba wai sai an shiga gidan aure ba gaskiya. Tun daga waje bai kamata saurayi ya rinka nuna budurwa karya. ko ya nema ta kyaututtuka wanda ya fi karfin samunsa ba to idan ya wannan kinga shi zai ja masa matsala idan an yi mm. aure to amma idan ya zama ya zo da gaskiya ya nuna mata matsayinsa da iya samunsa to ya kamata ita kuma ta daidaita ita ma bukatunta daidai samunsa don a zauna lafiya yawwa to sai kuma daidaita tarbiyya a tsakanin su kansu ma'auratan mm. sau da yawa za ki ga ka ya taso daga gidansu da irin tarbiyyar gidansu da yadda mu'amala take a cikin gidansu ba lallai ya zama iri ɗaya da mm. ita gidan da ta fito ba so a nan shi ma dole su zauna su daidaita tarbiyyarsu mm. musamman shi saurayi shine shugaba a gida a mm. matsayinsa na mai gida kuma tun kafin a yi aure mu kaman a da a lokacin mu akan ɗaura aure da ya daɗe ma kafin a ce an tare an yi biki hmm. to zai ki ga iyaye a lokacin in kana da wata bukata ko za ka yi wani abu sai a ce sai ka nemi izinin eh, miji duk wannan ana yi maka ne don saboda idan ka shiga eh, kasancewa dole sai ka nemi izininsa za ka yi abubuwa sai ka nemi shawararsa za ka yi abubuwa hmm. baka da izinin kawai ka yanke wa kanka hukunci akan koma menene sai ka daidaita tarbiyyarka to amma za ki ga a yau abubuwa suna dan bambanta a wannan ibin zo yanzu ba a yin wannan daurin auren ya dade mm. to amma duk da haka idan ka san mutum da shi za ka yi rayuwa ya kamata ka kula da irin tarbiyyarsa mm. domin ka yi adjusting yadda za ku zo daidai tare da shi shi ma kuma ya kamata ya fahimci tsarin rayuwar da ta zo da shi kuma tun a farko za mu zo magana wajen zaman amarci hmm. wanda a wannan lokacin ya kamata a zauna a tantance tarbiyya kuma kowane abu a dora shi a gurbinsa idan ba a yi haka ba tun da farko shi yasa ake samun matsala hmm. a gidajen aure hmm. abu na gaba shine muka ce taimakon juna da kuma tausayawa juna ah, domin a cimma burin rayuwar da ake son a gina taimakon juna kowa ya sani cewa bayan da za a yi aure a ce ba taimaki juna ba dama aure taimakon juna ne za ki taimake shi ta kula da gidansa da kula da shi kansa da duk abin da Allah zai baku daga baya da 'yan uwansa da abokansa duk za ki taimaka wajen kula da su wannan nauyi ne na mace sannan shi ma kuma mai gida a matsayinsa na shugaba akwai abubuwa kamar yadda muka sani a tarihi ana faɗin cewa annabi ba abin da baya yi wa iyalinsa a cikin gida mm. wajen hidima ta cikin gida mm. saboda haka kafin tun kafin a aure ya kamata su sani cewa mm. aure taimakon juna ne ba kawai mutum ɗaya ne zai ta wahala ba saboda a gaskiya a zamanin yanzu ana samun matsaloli musamman a wurin 'yan mata sukan ɗauki aure kawai kamar zuwa ake a ji daɗi wanda kuma ba hakan ba ne sai ki zauna ki kwanta mai gida ba a ba shi abinci ba ba a kula da ina zai kwanta ruwan wankansa wane ne wane ne although yanzu akwai abubuwa za ka buɗe famfo ne kawai ka haɗa ruwan zafi da abubuwa irin wannan hmm. to amma duk da haka akwai kulawa hmm. in kin masa shine shi ma zai ji daɗi ya miki abin da kike so hmm. to amma sau da yawa sai kaga ana samun matsala shi mai gida zai fita ya je ya kawo abubuwa ya zo ya tarar ba a yi abu a gyara yadda ya kamata ba so ya kamata su fahimci juna cewa aure taimako ne na juna kowa ya taimaki kowa sannan za a samu rayuwa mai inganci wadda za a zauna lafiya kuma a samu albarka a cikinta ehm, magana ta gaba shine fahimtar rayuwar juna misali Um, kamar background ɗinsa na yi magana a ɗazu a kan wannan da kuma aiki wani mm. irin aiki mai gidan yake yi mm. ke ma wani irin aiki kike yi saboda yanzu rayuwa ta zo mace da namiji duk fita ake aiki mm. misali mai gida yana likita <coughs> ita kuma watakila tana yan jarida to a nan za a dinka samun clash saboda yanayin aiki kila shi zai yi sammako ya fita ita ma za ta yi sammako ta fita ko kuma a'a tana aikin shift yana aikin shift mm. zai yana gida da rana ita ta fita da daddare da abubuwa irin wannan yawwa. to ya kamata a fahimci juna ta wurin mm-hmm. irin ayyuka da ake yi a mm. tsakani mm. shi yi aikinsa ita ma kuma yi aikinta su daidaita al'amuransu magana ta gaba shine fahimtar juna fahimtar juna da gaskiya tsakani da Allah babu yaudara kuma da haƙuri da juna za mu ga cewa a gaskiya shi aure inda ana so ya yi inganci ya kamata a kafa shi da gaskiya gaskiya a tsakanin ma'aurata hmm. shi ya zama cewa duk abin da zai yi ya yi shi da gaskiya hmm. ita ma duk abin da za ta yi ta yi shi da gaskiya gaskiya kuma tsakaninka da Allah duk abin da za a yi ya zama dukkaninsu da ya open to one another kowa zai buɗe wa kowa babu zancen yaudara a ciki me yasa ki ga aure auren duk da aka gina shi akan yaudara baya yin karku mm. baya karku saboda da moment ka bincika ka ga cewa abin nan da wane ya zo min da shi a shi ƙarya ake yi mm. to martabarsa a idan ki zai ragu mm. haka shi ma idan ya zo ya gano wani abu ah, wanda yake ba haka kika gaya mishi ba ko kuma a'a kin ɓoye mishi wani abu dangane da ke ko kuma dangane da wata mu'amala ko dangane da danginki ko karatunku ko arziki and things like that dole in dai ba a fito da gaskiya ba shi yasa a aure ba a ɓoye-ɓoye ba a ba a komi fito da shi ake a bayyana shi kuma da gaskiya akwai inda Allah annabi ya bada umarnin cewa idan kana neman aure ma ya halatta ka ga jikin matarka hmm. idan tana da wani nakasa ko wani aibu ya hmm. kamata ka gani ka sani hmm. duk saboda mai saboda ba a son yaudara a ciki so duk wani abu da ya shafe ku da ke da shi ya kamata a fito da shi ya zama an nuna gaskiya a ciki babu yaudara idan ka riga ka san abu tunda kana son abun nan ko menene za ka yi shirin zama da shi kuma za ka iya za ka yi shirin yadda za ka yi haƙuri da shi to shine wannan daga ƙarshe sai amincewa amincewa da kuma yadda kowanne daga cikin ma'aurata yake mm. ok shi wannan mai fada ne mm. zan aure shi na san yana da fada mm. to kin ga tun kina son sa kuma kin san halinsa mai fada ne to dole za ki yawwa dole za ki san yadda za ki ki haɗe fadan nan nasa ko kuma ki tattalin sa yadda za ki kare ma yayi fada ko kuma a'a ita ya san kawai mai sanyi ce Hmm. kin ga ba zai expecting dama ta zo ta yi mishi abu cikin hanzari waye waye watakila in yana son ya sa ta abu sai ya bata lokaci tunda ya san ta. so ya kamata duka ma'aurata a kula da yanayin juna hmm. sannan kuma a amince da yanda mutum yake tunda dai ka san shi haka yake kuma ka ji ka gani to sai ka sha maganin zama da shi hmm. ah, sannan kuma wannan abin yana da mahimmanci kwarai kada a rinka eh, amincewa juna a nan kada a rinka jawowa musamman kafin a yi aure kada ka rinka jawowa kawaye da abokai ana tattauna abubuwa da ya shafe ku ku biyu hmm. ko kuma kun yi sirrin ku ki je ki kira wata kawa ki ce wani ya ci kaza ce hmm. by the time da ya ji wannan ba zai ji daɗi ba saboda zai ga cewa ba ki da hmm. aminci ba ki a riƙe sirri ko kuma yauwa ba ki a riƙe sirri saboda gaskiya mafi yawan mutane ba sa son a bayyana sirrinsu a wani guri musamman kuma sirri da yake tsakanin mata da miji yawwa to ko kuma yan uwa ko kawaye ko kuma shi abokansa ya je ya dauki gaskiya bai fi yawa a cikin maza ba hmm. yawanci irin wannan ya faruwa a mata saboda yawanci an ce mata muna da surutu da yawa hmm. watakila shi yasa hakan take faruwa hmm. so ya kamata dai kuma a amince da juna a yadda kuma da abin da aka samu Magana ta gaba shine ma'aurata su sani cewar kowannensu ya yi sa'ar abokin zama. Me yasa na ce haka? Saboda kwa yanzu akwai yara da yawa. Da 'yan mata da zawarawa da samari da tuzurai kowa yana neman abokin zama watakila bai samu ba. To ke kin yi sa'a kin samu shi ma mm. ya yi sa'a ya samu. Mm. To kin ga ashe ya kamata a yi muhimmantar da wannan abin da aka samu din. Mm. So yana da kyau cewa a darajanta juna a mm. tsakani a mm. mutunta juna kuma a dage da abin da idan an je zaman aure domin a samu nasarar abin da ake so a cimma. To masu kallon mu duba da yanayi na lokaci ga shiri ya ɗauko daɗi kuma ya kuma lokaci yana ta ɗago mana hannu. A nan za mu kawo ƙarshen shirin na zamantakewar ma'aurata na wannan satin. Insha Allah Allah kai mako mai zuwa za ku ji kuma daga inda za mu ɗora. Inda muka tattauna da malama Jamila kuma mun yi magana akan shakuwa kafin aure yanayin yadda mutane ma'auratan za su shaku kafin a ce ga sun kai ga matakin yin auren. To malama sai ki sallama ga masu kallon. To na gode kwarai. Allah ba mu alheri. to a madadin masu kallon mu kuna kallon shirin zamantakewar ma'aurata ne daga nan tashar kallo ta mujallar matashiya tv za ku iya bibiyan mu a shafukan mu na sada zumunta kamar haka facebook mujallar matashiya youtube mujallar matashiya instagram mujallar matashiya a madadin jagora kuma mallakin mujallar matashiya abokan murtala ibrahim sai wanda ya sada da ku ahmad murtala ibrahim sai da na gabatar amina tar mamari su a nake sai mun sake saduwa da ku mako. ne a cikin mujallar ba